Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu raro barkanmu da asuba da fatan an wayi gari lafiya suna na Sarfila Hashin Gumel tare da muhammed Hafiz Baballa da sauran abokan aiki muke kawo muku wannan shirin na yau ranar Juma'a ta babbar rana. kafin ku ji abin da muke tafi da shi ga kanan labarai. Shugaban Amurka Donald Trump ya yi yunkurin yin karin bayani jiya Alhamis kan jawabin da ya kwana ɗaya da ya gabata da ya bukaci magoya bayan su yi zaɓe sau biyu don su tabbatar an kirga su jawabin da ya haifar da rudani game da manufar sakon dan takarar shugaban ƙasa na jami'ar democrat joe biden ya kai ziyara garin kenosha da ke jihar wisconsin jiya alhamis inda ya tattauna da al'ummomi a sakamakon tashin hankalin jama'a da ya biyo bayan harbin wani bakar fata da wani farin ɗan sanda ya yi wani ɗan najeriya masanin kimiyya halittu ya yi kirarin yana da maganin gargajiya na covid-19 kanan labaran kenan aka saurara to a cikin shirin za a ji cewa wasu 'yan bindiga sun kai wa wasu garuruwa biyu na jihar Neja hari an kashe muna 'yan banga cikin garin duku mutum goma sha bakwai duku da kewaye babu ɗan sanda ko soja kwara guda da muka samu ya je ko da cikin garin duku ne balle a ce ya je wannan dajin yayin da a najeriya ake ci gaba da kokawa game da rashin samun tallafin coronavirus ministan ayyukan jin kai ta mai da martani. a to abin da muke yi ai ba a cikin ƙasa muke yin shi ba a fili muke yin shi kuma ko makaho ya san cewa muna kokarin mu. sannan ko muna tafi da shirin da ɗan gari wanda gidajen rediyon da ke abota da murya amurka ke kawo mana sai kuma nasiha juma'a daga malamai amma yanzu sai a gyara zama a fara da sauraron cikakkun labaran duniya. Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karatu Muhammad Hafiz Baballe. Shugaban Amurka Donald Trump ya yi yunkurin yin karin bayani jiya Alhamis kan jawabin da ya yi kwana ɗaya da ya gabata da ya buƙaci magoya bayansa su yi zaɓe sau biyu don su tabbatar an kirga ƙuri'arsu. Jawabin da ya haifar da rudani game da manufar sakon da ya sa Facebook ya saka ikirarin nasa a matsayin mai kawo rudani. A shafinsa na Twitter jiya Alhamis shugaban ƙasar ya ce su tura ƙuri'unsu ta hanyar aika wasiƙu sannan kuma su tafi rumfunan zaɓe don duba cewa ƙuri'a ku ta kai kuma idan ba haka ba ka kaɗa ƙuri'a da kanka wannan zai tabbatar da kare ƙuri'u ya sha yin hasashe ba tare da hujja ba za a yi maguɗi a sakamakon rashin kirga wasu ƙuri'u da kuma jinkiri da ba za mu lamunta ba Trump ya wallafa a shafinsa na Twitter cewa a ranar zaɓe ko ka kada ƙuri'a da wuri, ka je rumfunan zaɓen don ganin ko ƙuri'unku da kuka kaɗa ta hanyar aikawa da wasiƙu an kirga su idan an yi ba za ka iya yin zaɓe ba kuma tasirin aikawa da ƙuri'a ta wasiƙa yana aiki yadda ya kamata idan ba a yarga ka ba wanda wani haƙƙi ne na 'yan ƙasa. da aka matsa mata lokacin da take ganawa da manema labarai jiya alhamis akan ko ta amince karya doka ne a amurka yin zaɓe sau biyu sai sakataren yada labarai a fadar white house kelly mcneny ta amsa akai-akai cewa shugaban ƙasa bai yadda da jefa kuri'a ta hanyar da doka ta haramta ba sakatariyar yada labaran ta zargi kafafen yada labarai da sauya manufar jawaban trump da wata manufa daban Dan takarar shugaban kasa na jam'iyyar Democrat Joe Biden ya kai ziyara garin Kenosha da ke jihar Wisconsin jiya Alhamis inda ya tattauna da al'ummomi a sakamakon tashin hankalin jama'a da ya biyo bayan harbin wani bakar fata da wani farin dan sanda ya yi kafin ya isa birnin mai mutane dubu ɗari da ke gabar tafkin michigan tsohon mataimakin shugaban kasar ya haɗu da yan uwan jacob blake a kusa da filin jirgin sama na milwaukee an harbi bakar fatar har sau bakwai a baya a ranar uku ga watan agusta yayin da 'yan sanda suke kokarin kama shi kan saɓanin cikin gida Ziyarar ta Biden na zuwa ne kwanaki biyu bayan da abokin kara wasa zaben uku ga watan Nuwamba na jam'iyyar Republican shugaban kasa Donald Trump ya ziyarci garin Kenosha tare da bayyana goyon bayan jami'an tsaro da kuma kokarin su na kwantar da tarzoma da ta barke bayan da aka bar Blake da shanyewa barin jiki dan kadan yayin da suka yi artabu da 'yan sanda. Trump bai hadu da dangin Blake ba yayin da yake Kenosha. Kwamitin yakin neman zaben Biden sun ce shi da matarsa Jill Biden sun gana da iyayen Blake da kuma wasu sauran danginsa. Wasu sun shiga ta wayar tarho da aka shafa kusan sa'a ɗaya ana tattaunawa, sannan kuma lauyoyin Blake uku su ma sun je wurin ko kuma sun kasance ta wayar tarho. Kafin ziyarar tasa Biden ya faɗa ranar Laraba cewa yana fatan haɗa kan Amurkawa don magance ƙalubalen da suke fuskanta. Wani ɗan Najeriya masanin kimiyya halittu ya yi kirarin yana da maganin gargajiya na COVID-19 ya yi maganin kasar da ke tashe na kasar Madagascar da likitoci ba su tabbatar da tasirin shi ba. Sai dai hukumomin lafiya sun yi gargaɗi da cewa a yi taka tsantsan kuma tilas ne a gwada magungunan na gargajiya kafin amfani da su in ba haka ba illar su za ta fi maganin su muni. Masanin kimiyyar halittun na Najeriya Innocent Obona ya yi ikirarin cewa ya harhaɗa maganin gargajiyar da tsirrai. Kamar yadda ya faru a Madagascar a tawagar da suka yi bincike da Obunna sun yi kirarin cewa maganin gargajiyarsu yana taimakawa marasa lafiyar covid-19 su samu lafiya daga kwayar cutar amma hukumomin kiwon lafiya sun yi gargaɗin cewa ana buƙatar gwaji kafin a yi amfani da magungunan gargajiyar wajen jinyar covid-19 It is a fact that herbal remedies are available and could be effective. Dr. Nathan Shehu likita ne mai kula da cututtuka masu yaɗawa asibitin koya na jami'ar Jos ya ce, gaskiya akwai magungunan gargajiya kuma za su iya yin maganin COVID, amma yana da muhimmanci kafin a fito da su domin irin wannan dalili. Dole a yi gwaje-gwaje don tabbatar da inganci ko suna aiki ko ba sa yi, saboda kana batun rayukan mutane ne. To kafin su sake dawowa da wasu ƙarin labaran zamu leƙa Najeriya. Inda wasu 'yan bindiga suka kashe mutum 22 a garuruwan Kagara da Dukku da ke a jihar Naija. Sai dai al'ummomin garin sun ce jami'an tsaro ba su kai musu ɗauki ba kamar yadda za ku ji a wannan rahoton da Mustapha Nasir tsari ya haɗo mana. 'Yan bindiga sun hallaka akalla mutane 22 a garuruwan Kagara da kuma Dukku da ke cikin jihar Niger Najeriya. Tun da farko dai sai da maharan waɗanda ke akan babura ɗauke da manyan bindigogi suka fasa wani bankin First Bank da ke cikin garin na Kagara. bayan da suka hallaka mutane biyar a garin kamar yadda wani mazaunin kagaran ya min karin bayani ta wayar salula. da mutum hudu kuna almajiri ɗaya da shi kuma bukawan zuciya ne nan take ya harbe mutum biyar kenan ko kenan eh. to wai ƙasa suka zo ko kan babura a mashina suka zo a can garin dukku ta karamar hukumar rijau kuwa yan bindigar sun hallaka yan banga goma sha bakwai bayan tafka wani gumurzu a lokacin da maharan suka yi yunkurin shiga garin na dukku Ga ƙarin bayanin da wani mazaunin garin ya yi mun ta wayar salula. An kashe mana 'yan banga cikin garin duku mutum goma sha bakwai duku da kewaye. Amma 'yan sanda ko sojoji ba su zo wurin ba ne? Malam Nasiru har yanzu da muke magana da kai babu ɗan sanda ko soja kwara guda da muka samu ya je ko da cikin garin duku ne balle a ce ya je wannan dajin. Yanzu wani hali ake ciki mutanen gawawakin suna ina? Gawawakin suna nan cikin wannan dajin da aka kashe su har yanzu ga suna wajen da muke magana da kai ba a ɗauko su ba. ba. To kokarin jin ta bakin rundunar 'yan sandan jihar Niger akan wannan al'amari ya ci tura. domin kuwa kakakin 'yan sandan asp wasiu abiodun bai ɗauki waya ba kuma bai mai da martanin saƙon text message da na tura masa ba amma gwamnatin jihar Niger ta tabbatar da aukuwar lamarin kwamishinan labarai na jihar Niger alhaji sani abubakar bayan jajantawa waɗanda lamarin ya shafa ya ce gwamnati na iya ƙoƙarinta wajen kawo ƙarshen wannan tashin hankali. saboda wannan abubuwa da suka faru ya sa kowa cikin wani hali na jimami akwai matakai da aka ɗauka tun jiya da daddare na nan da nan wanda ba a bayyanar da su saboda abin da muka zo muka fahimta tsari da ya shafi tsaro to yawanci aka bar shi a sarance yawanci ya fi tasiri amma muna so tabbatar ma al'umma cewa gwamnati ta ɗauki matakai daidai gwargwado. kawowa lokacin hada wannan rahoto dai akwai gwamman mutane a garin na kagara da maharan suka yi awon gaba da su domin yin garkuwa da su mustapha nasiru batsari murya amurka daga mina a najeriya. a gai da Mustapha Nasir Batsari har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka ne daga nan birnin Washington DC. Yanzu dai ga Hafiz dauke da wasu ƙarin labaran duniya. Shugaban Amurka Donald Trump ya fara caccaka biranen da jam'iyyar Democrat take jagoranci da yake ɗauka a matsayin masu bujirewa gwamnati tare da umartar manyan jami'ansa su tantance ko gwamnatin ƙasa za ta iya yanke tallafin da gwamnatin tarayya take baiwa ƙananan hukumomin. A cikin wata wasiƙa jiya Laraba Trump ya umarci ofishin gudanarwa da kasafin kuɗi na fadar White House da samar da tsari ga hukumomin gwamnatin tarayya game da yanke kuɗaɗe ga birane da ke yanke kuɗaɗe ma'aikatan 'yan sanda bayan shafa makonni ana zanga-zanga a birane da ake auna Trump da kuma musgunawar da 'yan sanda suke yi wa 'yan tsiraru. Bugu da ƙari Trump ya umarci Anthony General William ba da ya fitar da jerin sunayen kananan hukumomin da ma'aikatar shari'a ta ɗauka a matsayin yankunan da suke nuna gwamnati tsayayya a bayyana shi ga jama'a. Matakin na shugaban kasa na zuwa ne watanni biyu kafin sake tsayawa takara a watan Nuwamba da zai kara da abokin hamayyarsa tsohon mataimakin shugaban kasa Joe Biden. Wani bangare ne na kokarin yakin neman zabensa da ke nuna kansa a matsayin ɗan takara mai bin doka da oda tare da zargin Biden cewa idan aka zaɓe shi za a iya ganin tashin hankali a birane. Biden ya fito karar ya musanta abin da shugaban ƙasa yake cewa game da shi kuma ya ce yana son ya ƙara kuɗaɗe don horar da jami'an 'yan sanda kan irin rawar da suke takawa wajen hulɗa da jama'a. An yanke wani ɗan wasan kokowa Iran hukuncin kisa saboda zarginsa da kashe wani mai gadi a lokacin zanga-zangar kin jinin gwamnati a 2018 da babbar kotun Iran ta tabbatar da hukuncin nasa duk da ya janye amsa laifin da ya yi wanda ya ce ya yi shi ne a cikin azaba. a cewar wata majiya da take da masanya kan lamarin a wata tattauna da a persian majiyar da ke da alaka da iyalan nabi da afkari sangari ta ce kotun kolin iran ta tabbatar da hukuncin kisan a ranar sha biyar ga watan agusta wanda ya kawo shi wani matakin kusa da yiwuwar zartar da hukuncin kamfanin dillancin labaran kasar iran mai ɗauko rahotannin harkokin shari'a mizan ya tabbatar da hukuncin kotun kolin afkari matashi ne ɗan shekaru 27 daga kudancin tsakiyar garin shiraz wanda ya lashe lambobin yabo a gasar gida da duniya kotun hukunta manyan laifuka ta fas da ta yanke wa nabid hukuncin kisa ta kuma baiwa bahid hukuncin daurin shekaru 27 a gidan yari akan zargin kasancewa mai kayan kashe mutane labaran duniya kenan aka saurara daga sashen hausa na murya amurka a nan birnin washington dc yayin da wasu 'yan najeriya ke ci gaba da kokawa game da rashin samun tallafin coronavirus jagorar bayar da tallafin ministar jin kai hajiya sadiya umar faruk ta ce wasu har faduwa suke yi fashe da kuka in sun samu tallafin kamar yadda za ku ji a wannan rahoton da nasir adam ali kaya ya haɗu mana kama daga raba tallafin abinci a lokacin da aka takaita zirga-zirga ba wa 'yan makaranta abinci zuwa biyan matasa da suka kammala makaranta naira dubu talatin a wata in ji sadiya umar faruk sun gudana cikin gaskiya da amana ministan ta mai da martani kan masu zargin cewa bayanan tallafin sun fi gaskiyar lamuran da ake gani a kasa. a to wata abin da muke yi ai ba a cikin ƙasa muke yin shi ba a fili muke yin shi kuma ko makaho ya san cewa muna kokarin ƙoƙarinmu duk inda ya kamata mu je mu kai taimako ko tallafi muna kaiwa babu wanda ya kamata a yi ma jihar nan da ba a yi a mashi ba waɗanda ya cancanta a basu wannan tallafi muna yi a buɗe yake waɗanda suka gani sun gani kuma sun faɗi gaskiya wanda kuma suna da wata manufa na daban ba za mu iya hana su da su ci gaba da wannan korafe-korafe ba amma dai a Allah ya san muna yi kuma mun san muna yi kuma jama'ar da ake wa sun sa ana yi wato wannan na magana cash transfer da ake ba a gidaje mabukata da suke da fama da talauci za ka ga mutanen na waɗansu ba su taɓa riƙe naira dubu a goma na kansu ba in ka ba aka ba su wannan kuɗin za ka ga wasu su hadda kukan farin ciki wasu suna faduwa ƙasa suna ma Allah godiya suna masu gaban ƙasa godiya wannan shine zan ce ni abin da ya fi bani alfahari a wajen taron dai jami'an shirin tallafin na jihohi sun gabatar da bayanan yadda lamuran ke gudana a yankunan su abdulkadir mamman nasir shine mai taimakawa gwamnan katsina kan tallafawa jama'a kuma jagoran shirin a katsina ya ce jihar na kan gaba wajen amfana da tallafin shirin yana da rassa daban-daban akwai wanda ake ba zuriya mutane kamar gidaje waɗanda ba su da karfi waɗanda kuma daga cikin al'umma ne suke cewa a zaɓi gidan wane a zaɓi gidan wane a zaɓi gidan wane su ne waɗanda ake ba wannan dubu goma goma duk wata biyu muna da gidaje dubu ɗari da arba'in da biyu waɗanda ake ba naira dubu goma goma nan duk wata kaga wannan ya nuna cewa duk wata biyu ana biyan biliyan ɗaya da miliyan 420 a jihar katsina wanda ya fi na kowace jiha yawa ita ma hajiya dija tubabba da ke taimakawa gwamna muhammadu inuwa ya na gombe kan tallafin ta lissafa mutanen da suka fi zama miskinai kan amfana da tallafin matar da mijinta ta ya raira su ya batta da 'ya'ya da su kansu marayu na uku kuma macen da an sake ta a gidan miji an batta da 'ya'ya bata da inda za ta je na hudu dottijon da bayi da madafa bayi da mai iya rike shi bai da kuma ci abincin yau da na gobe na biyar kuma wanda idan ka gan shi a anguwa kai kanka mai anguwa da kai kanka dan anguwa za ka san talakan unguwa ne. Najeriya da yanzu ta auka babin karin farashin dukkan muhimman lamura da hakan yasa ma tallafin na isa wajen jama'a tasirin ba zai nuna a jikin jama'ar ba. Nasura da Malika murar Amurka daga Abuja, Najeriya. A gaishe da Nasiru Adam Alhikaya, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci goma sha tara talatin da ɗaya arba'in da tara da sittin. sai kuma biyar 1530 a matsakaicin zango. Ga masu mu a jamhuriyar Nijar kuwa za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM. Baya ga haka a koda yaushe kuke so za ku iya zuwa shafukan mu na yanar gizo voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryen mu yanzu kuma sai shirin mana gaba. Da ɗan gari. Shiri ne da sashen Hausa na muryar Amurka ke kawo muku tare da haɗin gwiwar gidajen rediyon da muke hulɗa da su. To jama'a mu da warhaka a cikin wannan shiri mai suna da ɗan gari. Shirin da ke zaman na haɗin gwiwa tsakanin gidan rediyon jihar Kano a tarayyar Najeriya. da kuma tashar sashen Hausa na muryar Amurka da ke birnin Washington DC. Shirin da ɗan gari dai shiri ne da ke bibiyar tarihin sassalar kafuwar ƙananan garuruwa a ƙasar Hausa, wanda ni Adamu Ibrahim Dabo dawakin tofa zan gabatar muku. Toma Dalla Shirin da ɗan gari dai a yau ya leƙa ne garin tattarawa mai nisan kimanin kilomita uku daga babban titin Kano zuwa Katsina. a tsakanin garin kwa da kuma garin dungurawa duka a yankin karamar hukumar ta dawakin tofa Garin tattara dai mai taken tattara dangi garin ba'awa, usulinsa garin hausawa ne. Kafin daga bisani Fulani suka mamaye garin, kamar yadda sarkin Fulani kuma daga cin garin ya shaida min. To na injiniya Ala Abdullahi kuma ne sarkin Fulani tattarawa wato dagajin wannan gari na tattarawa da ke cikin karamar hukumar dajin jihar Kano. Wannan gari ya samo asali ne tun daga hausawan da suka kafa wannan garuruwa da suka hada hada kano da su gaya da kusan lokaci guda ita ma wannan gari na tattarawa an kafa ta gabanin jihadin shehu usmanu da kamar shekara kusan ɗari su kakannin fulani da suka zo wannan gari na tattarawa ta kawo. wanda ake musu lakabi da ba'awa daga kasar adama ta yanzu a lokacin ana ce mata formula ko yola akwai shi kakanmu ana ce masa ardo aliyu abi abi ya fara tasowa ya zo ya zauna a wannan gari na tattarawa kimanin alif dari bakwai da yan kai kaɗan wanda ba su kai ashirin ba mm. kaga gabanin haihuwar shehu usmanu ma domin da shi da ɗansa arɗajara duk sarakunan hatsari suka ba su wannan sarauta kafin ma bayyana shehu kenan kafin ma bayyana jihadi to daga baya kuma dan uwansa ahmadu jan dauro to shi ma ya zo ya joinin din dan uwansa a wannan gari na tattarawa akwai ɗansa da ya haifa ana ce masa liman malam yati wanda bayan rasuwarsa shine ya gaje shi shine limamin tattarawa shi kuma da aliyu abi abi da ya rasu ɗansa adamu jara ya gaje shi shi na harko adamu jara to suna nan da 'ya'yansu da zuriyarsu da dabbobinsu da bayansu duka a wannan gari har lokacin da shi malam liman ya ti ya sha'awar da ya gurgusa ya zai nan gaban gabas da bici na akwai wani gari da ake cewa yola nan kwayansu yana nan sai tashi ya koma nan da 'ya'yansa akwai malam jibir da malam goshi to su waɗannan malam jibir da malam goshi su ne waɗanda suka gaji shi liman yati a rasuwarsa to lokacin da al'amarin jihadi ya bayyana ana kira ga zuwa sokoto jihadi lokacin da aka zo akwai malam ɗan zabuwa wanda da shi ne duk babban malaminsu shi kuma allah ya masa rasuwa gabanin kiran jihadin to nan dai aka zo aka haɗu a nan yaulan nan akan za a tafi wajen jihadi zuwa ga shehu usmanu daga nan sai suka zo tattara wajen harɗo adamu yara hmm. dan cewa sun san girma ya kama shi shi ba zai iya zuwa ba ya ba su ɗansa wanda daga bashi ya zama sarkin fulani lokacin fulani wato isiyaku sarkin fulani isiyaku da shi ake wannan tafiya ta jihadi saboda tarihin fulani ba zai cika ba maka a garin tattarawa a ciki ba a kano haka ma kuma tarihin haɗa sarkin fulani ka yi batun yola ka ce kamar wajen kasar bici ina kuma yola ta cikin birnin kano yawa yola ta cikin birnin kano da shi malam jibir da malam goshi su ne waɗanda suka kafa yola ta cikin birnin kano bayan tabbatar jihadi amma kamar yadda ka sani mu ila na kano yawala eh, ta cikin birni kamar alamin mu ce amma ila suna nan sun bazu cikin kasar kano gaba daya to bari mu kalli wannan gari na tattarawa wannan masarauta ta haka ah, shi wannan suna tattarawa daga ina aka same shi ne to mu abinda kakanninmu suke gaya mana dama ana ce mata tattara dangi wato kamar wasu cikin kabila ne na hausawa danginsu suka taru a wurin suka haɗa gari tun fil to daga baya sai aka zo ne mata lakabi da tattara dangi garin ba'awa na to yanzu eh, musamman garin tattarawa kamar waɗannan ah. kabilu da waɗannan kabilu ne za a iya cewa suka haɗu suka tattara yanzu haka a garin in ban da mu fulani sai bare-bare korar rabe da suka shigo mana sai kuma waɗanda za a iya cewa lokacin da aka yi ta yaƙe-yaƙe tsakaninmu da magarawa waɗanda mu suka samu a ribatar yaƙi to su ne za a iya cewa domin su waɗannan hausawa na asaliyan da suka kafa garin tattarawa bayan tabbatar jihadi da kafo jihadi kasan da yawa sun ta yin hijira suna barin garuruwansu to mu ma namu sun bar garin tattarawa suka je suka kafa wani gari a can kasar garko yanzu a ce dal wanda da ana ce mata tattarawa dal kawo sabuwar tattarawa sabuwa dal ne asalin amma yanzu dole kawai ake cewa ko yanzu garin tattara zan nuna maka irin su wurin jima ɗinsu ba ba ba ba mm. da kufayensu. na to kamar wacce sana'a a ko wani abu garin tattarawa ya fice ya ɗar masa'a da za a iya bayyana a duniya. eh to sana'o'in da suka fice a tattarawa a kusanta ce ta wajen huji na fulani saboda fulani daga ko ina suna zuwa suna sauka a tattarawa. yanzu kuma abin da aka ban mana shine dai kiwon da noma to mu dan kuma baya kaɗan maganar sarautar nan ta tattarawa ta sarkin fulani za a iya kiyasta kamar sarkin fulani nawa ne suka mulki tattarawa ya zuwa kanka kaga arda abu abi arda adamu jara sarkin fulani isyaku sarkin fulani umaru sarkin fulani ibrahim sarkin fulani abubakar sarkin fulani muhammadu babba sarkin fulani adamu sarkin fulani abdullahi mai kana sai kan yi kaina to ina ga goma ne ko sha daya sarkin fulani kowane gari yana alfahari da irin mashahuran mutanensa kamar me za ku iya buga kirji ku faɗi irin shahararrun mutanen ku to na farko kaga kakanmu sarkin fulani adamu kusan dai nan kasar dakin tawa su ne na farko da suka fara ilimin boko shi da su Allah ji kansu duka madakin Kano Bello da ajin su daya. Sannan ya yi headmaster shi ya buɗe firamare ta ringin ya koyar a shahuci su malamin Kano duk ɗalibansa ne a shahuci. Sa'annan kuma muka zo muka sake samun mashahurin tsohon marigayi mataimakin gwamna injiniya magaji abdullahi wanda yake dan uwa ne gare ni yana ne to waɗannan muna da su mashahurai sannan kuma a da can kafin zuwan bokon da baturan muna da attajirai ko garban miji da kake ji din nan bayan suna nan a cikin tattarawa daga tattarawa suka tashi suka taubici. to bari mu kalli abin da ya shafi ci gaba na zamani me za a iya ɗorarwa don ganya ci gaban zamani na tattarawa a halin yanzu da ci gaba dai za mu ce mun gode Allah da asaliyan tattarawa zango ne na matafiya wanda ya shiga kasar da magaran da wanda su tafi suna sakkwata duka da aka zo zuwan bature aka yi titin mota sai aka bi ta kwa to wannan shi mai da mulungu baya to amma ci gaban da muka samu alhamdulillahi muna daga cikin garuruwa na farko in za ka irga guda uku a ƙasar dagin tofa da muka fara samun ainihin hanya da ruwan sha sannan kuma muka samu wutar lantarki daga baya sai kuma asibitin kwana da muke da shi hmm. sai makaranta da muka karantu na firamare da sakandare to wannan zamu iya cewa shine abin da aka kawo mana ci ga wani zamani a gwamnatance kenan haka tarihin kafuwar garin tattarawa kenan da ke yankin karamar hukumar dawakin tufa a jihar kano wanda sarkin fulani kuma dagacin garin injiniya ali abdullahi mai kano ya shaida min To ma mu a madadin hukumar gidan rediyon jihar Kano a tarayyar Najeriya. kuma sashen Hausa na tashar muryar Amurka da ke birnin Washington DC da suka haɗa gwiwa wajen kawo muku shi wannan shiri na da ɗan gari. Ni Adamu Ibrahim Dabo dakin tofa da na gabatar ke fatan a ci gaba da kasancewa lafiya. Madalla yanzu kuma lokaci ne da za mu kawo muku nasihar Juma'a. بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما هنا malam gwani umar imamin masallacin juma'a na anambra na auka magana wanda yake yi zagi yanzu a kan maganar zamantakar mutane mu na yanzu na tun tayar hankali ya tanta nan ta ɗan nan da Allah su yi haƙuri su ajiye makamin su nan su je su nemi bukatar su wajen gwamnati ta iya musu mu da su duk mu zauna zaman lafiya in ba zaman lafiya ba cin gaba na ƙasa. su ma ɗan uwan ne dukkan musulmai ne waɗansu suna aikata abun nan kuma shi kagan Allah yake wa man ya'mal mithqala dharratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yara to duk mutum da aikata na alheri yana kai kuma na sharri yana gaban saboda wannan murna ɗaya so su mutane su ilafin masu afka da mutane suna kashe mutane su masu satan dukiya su tayar hankali duk mai tayar hankali rarrabe su su ajiye makarin su je su nemi bukatar wajen gwamnati ta biya musu gwamnati su roƙe shi ku zamna mu da su zaman lafiya su kawo. Hada wassalam. To Allah saka da alkhairi da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai a takaice. Shugaban Amurka Donald Trump ya yi yunkurin yin ƙarin bayani jiya Alhamis kan jawabin da ya kwana ɗaya da ya gabata da ya buƙaci magoya bayansa su yi zaɓe sau biyu don su tabbatar an ƙirga ƙuri'arsu. Jawabin da ya haifar da rudani game da manufar saƙon da ya sa Facebook ya saka ikirarin nasa a matsayin mai kawo rudani. A shafinsa na Twitter jiya Alhamis shugaban ƙasar ya ce su tura ƙuri'unsu ta hanyar aika wasiƙu sannan kuma su tafi rumfunan zaɓe don duba cewa ƙuri'arku ta kai kuma idan ba haka ba ka kaɗa ƙuri'a da kanka. wannan zai tabbatar da kare kuri'u. Dan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar Democrat Joe Biden ya kai ziyara garin Kenosha da ke jihar Wisconsin jiya Alhamis, inda ya tattauna da al'ummomi a sakamakon tashin hankalin jama'a da ya biyo bayan harbin wani bakar fata da wani farin ɗan sanda ya yi. kafin ya isa birnin mai mutane dubu ɗari da ke gabar tafkin michigan tsohon mataimakin shugaban kasar ya haɗu da yan uwan jacob blake a kusa da filin jirgin sama na milwaukee an harbi bakar fatar har bakwai a baya a ranar 23 ga watan agusta yayin da 'yan sanda suke kokarin kama shi kan sabanin cikin gida wani dan najeriya masanin kimiyya halittu ya yi kirarin yana da maganin gargajiya na covid-19 da ya fi maganin kasar da ke tashe na kasar madagascar da likitoci ba su tabbatar da tasirin shi ba sai dai hukumomin lafiya sun yi gargaɗi da cewa a yi taka tsantsan kuma tilas ne a gwada magungunan na gargajiya kafin amfani da su in ba haka ba illar su za ta fi maganin su muni. Masanin kimiyyar halittun na Najeriya Innocent Obona ya yi kirarin cewa ya harhaɗa maganin gargajiyar da tsirrai. Masu raro a nan muke karshen shirin namu na yanzu sai kuma an jima kaɗan da hantsi za ku ji wasu abokan aikin mu ɗauke da wasu sabbin rahotanni a wani sabon shiri wanda zai zo mu kai tsaye daga ofishinmu na Abuja, Najeriya. Za kuma iya ziyartar shafukanmu na yanar gizo domin sake jin wannan shirin ko kuma sauran shirye shiryenmu mu da suka gabata ta adireshin mu na voahausa.com da ma shafin mu na facebook yanzu a madadin muhammad hafiz baballe da ya tana gabatar da shirin da kuma cibahiro diodo ne wanda ya bada umarni da ma injiniyan mu na yau ni sarfila hashin gumel da na shirya na kuma gabatar daga nan birnin washington dc ke cewa sai wani jikon salamu alaikum